radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 masu sauraro kan kamo radio boh hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran jamhuriyar musulunci ta iran mushaba adam ne tare da kuwa a cikin wannan fitar wata ita ce zango na biyu a wannan rana ta lahadi da fatan an wani lafiya to abuwan da za mu gabatar muku da ya dala a cikin shirin namu sun kunshi shirin nan na kokon san sai labarin duniya sannan mu kawo muku shirin nan na muku harshen farisanci sai mu karkare da kiɗe-kiɗen iraniyawa muna fatan za ku kasance tare da mu domin jin dukkan waɗannan abubuwan da muka yi muku tanadi ɗaya bayan ɗaya sai a fara da jin shirin ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau lahadi 24 ga watan disamban shekara ta 2023 wanda daidai da goma ga watan jumada thani na shekarar 1445 hijira kamariya masu saurare kuma san cewa shekaru 158 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 24 ga watan disamban shekara ta 1865 aka kafa wata kungiya wadda take da akidar fifita fararen fata akan sauran mutane a kasar amurka musamman ma dai bakakin fata sunan wannan kungiya dai shine ko clark's clan gwamnatin kasar amurka ta lokacin ta haramta kungiyar bayan shekaru hudu da kafata amma duk da dai wannan kungiya tana ci gaba da yau bakin fata na amurka a kisan gilla da kuma tsorata su banda haka kungiyar tana cutar da fararen fata waɗanda ba su goyon bayan abin da suke aikatawa wani lamari dai bai taƙaita akan bakin fata ba kawai ta fararen fata waɗanda ba su nuna wariya tsakaninsu da bakin fata su man sana fuskantar cutarwa da barazana daga wannan kungiya duk da cewa dai an haramta kungiyar a hukumance a faɗin ƙasar amurka amma tasirinta da tasirin akidanta sun watsu a kasar inda daga bisani an samu wasu ƙungiyoyi daban-daban waɗanda suke ɗauke da irin wannan ra'ayi na wannan kungiya wanda suke nuna wariya kan sauran al'ummomin amurka da hakan ya haɗa da fararen fata 'yan asalin asiya ko latin amurka ko kuma larabawa gami da musulmi misalin irin akidar wannan kungiya a baya bayan nan dai shine abinda tsohon shugaban kasar amurka donald trump ya sake asasawa a kasar amurka na kyamar duk wani wanda ba ba amurke ba kamar da kuma hata tsakanin amurkawa suna nuna wariya da launin fata da kuma kyamar addinin musulunci da ƙarshen masaurare ko kun san cewa shekaru 172 da suka gabata a rana irin ta yau wato 24 ga watan disamban shekara ta 1849 sojin kasar faransa 'yan mulkin mallaka sun kai farmaki a kan kasar gini mai arzikin ma'adanai a yammacin nahiyar afirka bayan sojin faransa sun kwace iko da kasar sun kuma tabbatar da ikon su akan ta shekara ta 1913 wannan halin ya ci gaba har zuwa shekara ta 1958 a lokacin da aka gudanar da zaɓen raba gardama wanda da ƙarshe dai hakan shine ya zama musabbabin da ya kai kasar ta samu 'yancin kanta daga mulkin mallaka na turawan faransa jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa rediyon vhh iran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 to yanzu ga labarin duniya da dumi su. ga labaran duniyan da farko ga kanansu su iran ta buƙaci a hukunta amurka da hanzu ƙasar isra'ila kan laifukan yaƙi da suka aikata a gaza ministan harkokin waje a najeriya ya ce ƙasar ba ta ɗaukar umarni daga faransa ko wata ƙasa dangane da juyin mulkin da aka yi a jamhuriyar Nijar. sannan za ku ji cewa jiragen yakin Turkiyya sun kai hare-hare kan ƙungiyar pkk a ƙasashen syria da iraki yanzu kuma ga cikakkun labaran shugaban ƙasar iran said ibrahim ra'isi ya buƙaci a gurbanar da gwamnatocin ƙasashen amurka da kuma hamci ƙasar isra'ila kan laifukan yaƙi da kuma take haƙƙin bil'adama da suke aikatawa a yankin zirin gaza na ƙasar falastinu da aka mamaye tashar talabijin ta paris tv a nan tehran ta nakalto shugaban yana faɗar haka a jiya asabar a taron ƙasa da ƙasa wanda aka gudanar a nan birnin tehran dangane da ƙasar ta falastinu da aka mamaye ra'isi ya yi allah wade da goyon bayan da ba iyaka wanda gwamnatin ƙasar amurka take ba wa kasar isra'ila duk tare da kisan kiyashin da take aikatawa a gaza ya kuma kara da cewa abin da ya fi muni shine gazawar ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa wajen kawo ƙarshen yakin ko kisan kiyashin da hanfi kasar isra'ila take aikatawa a gaza. shugaban ya ce manufar kafa wa'annan ƙungiyoyi na ƙasa da ƙasa ita ce samar da zaman lafiya a duniya amma abin da yake faruwa a gaza mun ga gazawar majalisar ɗinkin duniya ko kuma dai kwamitin tsaro na majalisar wajen kawo ɗauki da kuma tabbatar da zaman lafiya a gaza ko kuma a yankin gabas ta tsakiya ya ce an sami lokutan da amurka kadai ta hana a aiwatar da tsagaita wa juna wuta a gaza a kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya wanda ya tabbatar da gazawar tsarin da ke gudanar da wa'annan manya-manyan ƙungiyoyi na ƙasa da ƙasa ministan harkokin wajen tarayyar najeriya ambasada yusuf abubakar tuggar ya bayyana cewa najeriya ba ta ɗaukar umarni daga ƙasar faransa ko amurka dangane da yadda take tafiyar da matsalolin matsalar juyin mulki a jamhuriyar niger jaridar daily trust ta najeriya ta nakalto ministan yana faɗar haka a hira ta musamman da ta hada shi da mansur dan ali a shirin tattaunawa na minti 30 na trust tv ya kuma kara da cewa jita-jitan da ake yadawa kan cewa kasa faransa ko kuma amurka su suke faɗawa najeriya ko kuma kungiyar ecowas abinda za su yi da abinda ba za su yi ba dangane da juyin mulki a niger ba a gaskiya ba ne ministan ya ce saboda najeriya intacciyar kasa ce duk matakan da kungiyar ecowas take dauka. kan jamhuriyar Nijar bayan juyin mulkin da aka yi wa bazin muhammad shawara ce tsakanin kasashen kungiyar masu sauraro labaran duniya suna zama muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran jiragen yakin ƙasar Turkiyya sun kai hare-hare kan sansanoni mayakan kungiyar pkk ta kurdawa 'yan tawaye na kasar a cikin ƙasashen syria da kuma iraki a jiya asabar kamfanin dillacin labaran ip na kasar iran ya bayyana cewa gwamnatin kasar turkiya ta ce ta kai wa'annan hare-hare ne bayan an kashe sojojinta goma sha biyu a yankunan da kurdawa na kungiyar ta pkk suke iko da su a kasashen iraki da kuma siriya labarin ya kara da cewa jiragen yakin sun kai hare-hare kan wasu rijiyoyin haƙar man fetur a ƙasar syria wa'anda ƙungiyar ta pkk take mallakar su a yankin ana ta bangaren kungiyar ta pkk ta ba da sanarwar cewa ta kashe sojojin turkawa 36 a wata fafatawa da suka yi a ranar juma'a da ta gabata gwamnatin kasar turkiya dai ta kai irin wa'annan hare-hare kan mayakan na pkk a arewacin kasar iraki a shekara ta 2021 a demokuraɗiyar congo kuma sakamakon zaben shugaban ƙasa na farko a ƙasar ya nuna cewa shugaban ƙasa mai ci kuma wanda yake tsayawa a karo na biyu shine yake kan gaba shafin yanar gizo na labarai african news ya bayyana cewa a zaben da aka gudanar a kasashen waje a karon farko sun nuna cewa felix tsakedi shine yake kan gaba da kashi 80 cikin 100 na yawan ƙuri'un da aka kada labarin ya kara da cewa a zaben bana dai 'yan ƙasar demokuraɗiyar congo wanda suke kasashen waje wa'anda suka hada da kasashen belgium canada faransa afirka ta kudu da kuma amurka sun sami damar kada ƙuri'unsu a wancan kasashe kuma wannan gwaji ne a karon farko ana sa nan gaba za a ƙara yawan kasashen da 'yan demokradiyyar congo a waje za su iya zaben shugabanninsu a kasashen da suke zama mutane dubu goma sha uku ne dai suka yi rijistan na demokaradiyyar congo a kasashen waje amma a cikin gida yawansu ya kai miliyan arba'in da hudu a zaɓen na wannan makon dai an gudanar da zabuka na shugaban ƙasa majalisar dokokin ƙasa da kuma na jihohi masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan yanzu ga shirin nan na mu koyi harshen faransanci. آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillah rahman rahim jama'a masu rare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wani shiri na mu koyi harshen farasanci da dala ubangiji a yau za mu shiga cikin darasi na 88 inda za ku ji cewa ɗaya daga cikin abokan Muhammad wato Hamid ya kasance tare da Muhammad ɗin inda suka tattauna dangane da al'adu na Iraniyawa a lokacin da wani zai tafi haji ko kuma bayan ya dawo. To da rana Ubangiji a cikin wannan shiri za a ji wata tattaunawa da ta gudana tsakanin Muhammad da Hamid din dangane da irin waɗannan al'adu na Iraniyawa. To madalla banda aka saurari waɗannan kalmomi yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari tattaunawar kamar ya ta gudana a cikin harshen farisanci tsakanin muhammad da kuma abokinsa hamid دیشب کجا بودی؟ تلفن کردم در خانه نبودی. دیشب به فرودگاه رفتم. پدر و مادر سعید میخواستند به مکه بروند. خب چرا تو به فرودگاه رفتی؟ آنها چند روز قبل به خانه ما آمدند و خداحافظی کردند و دیشب ما با آنها به فرودگاه رفتیم همه برای خداحافظی با حاجی به فرودگاه می روند؟ معمولا دوستان و فامیل برای خداحافظی به خانه حاجی یا فرودگاه می روند. پس ایرانی ها قبل از سفر حج مراسم خاصی دارند بله یکی از این مراسم خداحافظی هست برای خداحافظی مراسم خاصی دارند بله آنها با اشعار عرفانی و سلوات حاجی را بدرقه می کنند سه روز بعد از سفر حاجی نیز خانوادهش آش میپزند و به دیگران دهند تا او به سلامت برگردد جالب است پس احتمالا بعد از سفر حج هم مراسم جالبی دارید بله تو مدلا این کما سه اگر زما دومین اسواری دوانن تتوناوا تو گدانا سکانن محمد دا کما ابوکن سا حمید tare ترجمه از a cikin دیشب کجا بودی؟ تلفن کردم در خانه نبودی. ادرنجا اینا که کسن چی؟ نبوگا ترهو اما باکا گیده. دیشب به فرودگاه رفتم. پدر و مادر سعید میخواستند به مکه بروند. ادرنجا جیا فیلن سبکا ده تاشن جرا گین سما. ماهی پین سعید، da ماهی suna تفیه زوا مکه. خب چرا تو به فرودگاه رفتی؟ دکو میسا که که پیلن سبکر جرگین سما آنها چند روز قبل به خانه ما آمدند و خداحافظی کردند و دیشب ما با آنها به فرودگاه رفتیم سو و سو انکوانه که در سه گواتا سنزو گیدم مو سنگی بانکوانه ادرن mu da su mun tafi filin sabka da tashin jiragen sama. همه برای خداحافظی با حاجی به فرودگاه می روند. دو کوا دو کوا نا تپیا فیلن سبکا ده تشن جرا گین سما دومینیم بانکوانا گا معمولا دوستان و فامیل برای خداحافظی به خانه حاجی یا فرودگاه می روند. mafi yawan lokuta abokai da dangi suna zuwa gidan mahajjaci ko filin sabka da tashin jiragen sama domin yi masa bankwana. پس ایرانی ها قبل از سفر حج مراسم خاصی دارند. کنن ایرانیاوا کپین تپیا زوا ایکن حجی سند العدو نمسمم. بله یکی از این مراسم خدا آحافظی هست ای دیرگز کن ودنن الادن شینه برای خداحافظی مراسم خاصی دارند کنن الو کچن بانکوانا اوکی وسو الادون بله آنها با اشعار عرفانی و صلوات حاجی را بدرقه می کنند سه روز بعد از سفر حاجی نیز خانوادهش آش میپزند و به دیگران میدهند تا او به سلامت برگردد ای سو سنا پدر کلمومی نزکران اوبنگیجی در سلاتی گا نبی دنکر پا گویور منی چی کانکی اوکو باین تپیر محجتی دنگین سا سکن دپا پتی پتی سنا ربا و سورم متانی دنپن اللہ داودشی لپیه جالب است پس احتمالا بعد از سفر حج هم مراسم جالبی دارید a da ƙayatarwa kenan ina zaton bayan dawowar mahajjaci daga aikin hajji ma akwai wasu al'adu masu ƙayatarwa. Bale. E. To masu saurare ganin cewa lokacin da muke da shi da ya kawo jiki dole a nan zamu dakata sai a shiri na gaba za a ji mu ke da cigaban wannan tattaunawa cikin wani darasin to amma kafin wannan lokaci a madadin dukkanin waɗanda aka ji muryinsu da Allah ya sa ka ke mu fata alheri a tarbe mu a shiri na gaba. ta kiɗe-kiɗen iraniya kiɗe-kiɗen iraniyawa jama'a saurari assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shirin wanda cin sa mai muku kiɗe-kiɗe daban-daban da aka yi a nan ƙasar Iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa. To lokaci ya zan koma gefe ana ku da Ibrahim Ahmadi domin jerin waƙar da ya ramana a lafiya.

ocean. haka muka zo ƙarshen abubuwan za mu iya gabatar muku a wannan lokacin sai kuma can da marice idan mai duka ya kai mu kafin mu karkare baki ɗami ban kwana da ku muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng mu wani lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu.